manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ba za ku saba alƙawari ba face sai Allah ya sallar mukiyan kanku na biyu manzon Allah ya ce ba za ku yi hukunci da abin da Allah bai saukar ba face sai talauci ya watsa cikin cikin na uku alfasha ba za ta taɓa yaɗuwa a cikin ba sai Allah ya jarrabe ku da mace-mace na hudu ba za ku tauye mudu ba sai an cirkade ku da kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hai charity the purification of wealth is mandatory to every muslims wasu irin mutane ne suka cancanci a basu zakka lalle baka da wallahi sai ka bani kira babu abin da zai ci ce Matsiyaciya kawai karuwar banza karo shasha. Ali Dubu Movies presents haɗuwar jini haɗuwar jini. Ashe abin da Ahmad yake faɗi gaskiya ne. Ahmad da gata babu wanda zai jibanci lamuranmu tun daga kan danginmu har zuwa abokan arziki. Allah na gode maka. Allah ka sake kuddo da bayi irin wayannan masu taimakon bayi irin ya Allah in the pasture of the universe you always read what you saw haduwar jini haduwar jini idan da ba mata iya kwalliya da kyawun sura. yi zaton na yi rashin ki a rayuwa na yi asara sai gashi mun haɗu ga wani ga ki rabbana ya tsara a san na yi Co-produced by Abda FKD, Assistant Director Amina Ado, produced by Adipix and directed by Usman Adam. Baba asara iri-iri wacce ban tabka ba dalilin rashin fitta tsaka. Ba kuma irin rigimar da ban yi da shi ba akan magana fitta tsaka. Mahaifinka a nan wa ya taɓa taimakawa? ko kun taɓa samu a tarihi ya taimaka wani ko kuma a gidan nan ma ya tsina na wani wani abu dan Allah dan annabi yadda Allah ya taimaka maka alaji ka taimaka a dai ina so ka fahimta duk abin da muka yi da kai a baya ya wuce amma na san wannan ba zai zama dalili ko hujja a gurin ubangiji ba life is not a matter of chance but it's a matter of choice ba yadda za a yi haɗuwar jini haɗuwar jini haɗuwar jini akwai ɓarawo sannan kuma akwai wani bawan Allah da kare asiri ta sami wannan kasar gumin ɓarawo da wannan mata mai zaman kanta da ya ɗauki zakka ba su kuma a matsayin mai su. Alhaji ka yawo! soon.